mutunci wa kwankwaso wannan abun ban ji daɗinsa ba a matsayina na ɗan apc wallahi wallahi na fita daga jam'iyyar apc na kuma kwankwasiya na ɗauki ta na miƙa kwankwasa ina yin sa ba don komai ba saboda abin da mai girma gwamna ya abin da kwata kwata bai dace ba dalilin da ya cusa min aƙidar fita daga apc kenan a taka ka sa kafa ka taka hoton kwankwaso wannan abin shine dalilin da ya sa na fita daga apc na fita daga apc na kwanan bakin ciki na kwanan takaici wannan abin ya bani mamaki daman mai girma shugaban ƙasa ya ce wa'annan mutanen yan awan igiya siyasar ɗan wanzam suke yi a ce mutum mai daraja wanda Allah ya karrama shi a ce wai ganduja ka ajiye hoton bawan Allah nan wanda kace bayan walidai sai shi amma ka zo ka taka wannan hoton wannan abin takaici ne abin bakin ciki shekarar ka ɗari ba kaɗan amma a ce wai ka zo kana irin wannan siyasar siyasar wulakantar da Kano siyasar muza ɗan adam wanda Allah ya karrama amma kuma cewa nake salo ne irin na siyasa me na tajiji yanzu idan muka ce yaran mu da matasan mu da ƴan uwan mu su ajiye hoton mai girma ganduje a ƙasa su rinka takawa suna tofa mai yau wannan sun yi daidai kenan wannan abubuwa mu muna da tarbiyya kuma mu ƴan manyan mutane ne yanzu in na lissafa maka na sabata tun daga kan kakan babana to sai an kai kan annabi nuhu amma wa'annan mutanen saboda ba su tsina nawa jihar Kano komai ba ba su taimaki Kano da komai ba an ɗauko su suna koran shanu da bakin su suka faɗa sun zo an ba su rukon al'umma sun kasa rike su kun ɗauki wa'anda suka taimake ku ku da bakin ku kuka faɗa amma yanzu kun zo kuna wulakantar da su anan zan yi amfani da wannan dama in gode wa injiniya ma'azu dan sarauniya wannan abin da ka faɗa ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai kuma Allah ibi ka yabawa amma kuma dan jam'iyyar APC ne fa anya wannan yaban ba za shi da to ba za a yabe shi ba yanzu ka yabo mun sa ba hanza ba har ba kwana saboda shi ma ya zarme da san duniya wai har ya fito ina cewa wata irin siyasa ce ai gare da kai maka ritaya ka faɗa ma wannan abubuwan abin takaici ne abin bakin ciki duniyar musulunci ta yi Allah wadai da wannan abin da mai girma ganduje na taka hoton injiniya sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ko kuma ko ƴan kwankwaso ne ko ka ji abin da muku wallahi hammu dattawan arewa matsakaita da manyan dattawa sun yi Allah wadai sun yi tsinuwa da wannan abin da aka yi saboda idan aka zama siyasa irin wannan wanda za a zo yanzu mu yanzu idan muka ɗauko hotonsa muka ajiye a ƙasa muka tattaka shi muka tattofa man majina muka yi tsuguno a kansa mun yi laifi kenan wa'annan abubuwa abin takaici ne amma daɗi na da gobe saurin zuwa wallahi ko me kai mana sai mun maka irin abin da kai mana amma kuma ana batun cewa mai gidan ku idan siyasa ta juya zai iya koma cikin jami'ar APC karfa baya malam me zai faɗi na kare a tsinta wannan abin shine abin da muke gudu abin da muke tsoro menene za mu je mu a cikin su duk abubuwan ba kazanta fa da basu sa hannunsu a ciki ba kuma sannan mu koma cikin su mu koma cikin su mi musu me ko mu koma cikin su da wani dalili wa'annan mutanen nan yanzu abin da ake faɗe wannan hoto da aka taka yanzu wasu naji suna cewa wai haɗawa akai to irin wancan abubuwan da aka rinka sassokawa a jihu shi ma haɗa akai wannan abubuwa ba kwa jin kunyar ƙarya ba kwa jin tsoron Allah ba kuma kwa kunyar ku faɗi magana in an ji ba ku fito ba wani abu ne yasa kuke yi ba dan abin da za a ba ku ne kuma ba zai ba ku ba yafi ku wayo amma wancan bidiyo fa ya riga kotu ta dakatar da wannan lamari ya ba za ya iya cewa kuna neman ku dawo da saboda ma kauna kotun da son kotun da girmama alƙalan shi yasa bamu ci gaba da magana ba ba dan muna girmama su ba ai su ba sa girmama kotun duk abin da kotu ta ce wa'annan mutanen su yi ba sa yi ka duba wa'annan likitoci wa'anda masu aikin asibiti da shauransu masu irin wannan albashin da aka ce a maida su kotu ce ta yi magana sun yi sun yadda sun maida su ba kullun cewa suke ba kuɗi ba amma duk abin da suka ga dama za su nau'i a irin wa'annan abubuwan su juya su su zama nau'in waje za su iya yi wannan zargin yayi yawa a duniya takaici ya dame ni kuma ni na sani a duniyan nan ni ne na kawo mutumin nan a 2015 ce a zaɓe shi ba zai yanka masallaci ba ba zai yanka kushewa ba ba zai yanka makaranta ba ba zai abin da ba daidai ba amma yau ni Rabi'u kwankwaso a jihu ma ban taba ganin sa da shi ba balantana i canja dala i ta a jihunsa wannan abin takaici ne amma sai nake da kai tallasa kai ma an baka tukunci na SA magana mallan tukunci me aka bani billahi azimu ba a taimake ni ba ba a ban fili ba ba a ban gida ba ba a kai ni maka ba menene amfanin tallan da nai nayi asara Allah ka yafi yafe min irin wannan tallan da na fito na ko a bashi ko mu kifar da jam'iyyar kaga yanzu idan na fito na ce ba a taimake ni ba ko ina ga ni dan Allah na sa aka zabe shi billahi lazi ba dan Allah na zabe shi ba dan ibani kaya ne ni masoyin kayan sa ne da ni da irin wa'annan mutanen wallahi duk masoya kayan sa ne amma ba za ce aniya kamce ko ta damuwa ba eh aniya ta ce ta bi ni saboda ba da kyakkyawar aniya na ce a zabe shi ba kuma da na san aniyar ba ta da kyau ma ba zai fito yi wa al'umma mutane aikin alheri ba wallahi ba zan fito in tsaye da shi in bata lokaci na in bata rayuwata in zo in yi abin in tallan abin da bai amfane ni ba bai amfani al'umma ba domin samun sabbin bidiyoyi masu faɗakarwa wa'azantarwa har ma da nishaɗantarwa duba ƙasan wannan bidiyo ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa hausa online tv nishaɗinku 'yancinku